واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين ku yi wa Allah ɗa'a, ku yi wa manzo ɗa'a, amma idan kuka ba da baya ga abin da manzo ya zo muku da shi to ku sani laifin wannan ba da bayan yana kanku babu abin da yake kan mu sai isar da abin da aka umarce shi da isarwa kuma ya isar da abin da aka umarce shi